Foto na sha bakwai Haifuwar Isma'ilu Duba Ibrahim yana da ɗa. Ibrahim ya zamna cikin Kana'ana shekara goma, amma har yanzu matarsa Saratu ba ta haihu ba, don a karɓi alkawalin Allah, Saratu tana da baiwa, sunanta Hajara. Saratu ta ba mijinta shawara don ya ɗauki Hajara watakila su samu ‘ya'ya ta wurinta. Hajaratu ta ɗauki ciki wurin Ibrahim, sa'an Saratu ta so mai ma Hajaratu ƙishi, Saratu ta wulakanci Hajara har ta gudu daga gida, amma mala'ikan Allah ya iske ta cikin jeji, ya gaya mata, yaron da za ta haifa zai zama zuriya mai yawa. amma zai faɗa da dukan mutane sunan ɗan hajaratu isma'ilu ne wato allah yana ji isma'ilu ya zama uban larabawa waɗansu lokatai muna ƙoƙari mu yi wasu dabaran kanmu ya yi abin da muka yi zai kawo ma mutane baƙin ciki da wahala ya kamata mu gasganta allah mu jira shi aikata nasa shiri